يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا وسؤالهم biyu ga wata daren uku ga watan ɗaya daga watan wato sha biyu biyu ga watan sha biyu ko eh, shekara ta eh, dubu da ɗari biyu da sha biyu da haifar annabi isa alaihi salam wacce ta yi daidai wacce ta yi daidai da ranar sha takwas ga watan wato ainihin ɗaya shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu da hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina a ci gaban karatunmu na littafi تلخيص صفة صلاة النبي من التكبير إلى إلى التسليم كأنك تراها لا مال محمد ناصر الدين الألباني ألا يجدان فدرهما ذا متاشي أكان متاشي يا بابا دماني كرد أمد سنادا التكبير كبر الحرم أسلم mala ya ce sun mai taskiru salata sannan sai mai sallah ya buɗe sallarsa sai musulmi ya faru sallarsa bi kaulihi da cewarsa Allahu Allah ya fi komai girma Allahu akbar Allah shi ne mafi girma wa huwa rukunin faɗar Allahu Akbar yayin fara sallah ginshiki ne a sallah idan babu shi ba sallah kuma an kira shi ginshiki saboda a cikin sallar yake ba a wajenta ba liƙaunihi sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗar manzo tsira da amincin Allah tabbata a gare shi miftahu salati tuhur tsarki shine mabudin sallah idan ku aka ce abu mabuɗi ne to ba za a fi shige shi in ba kai amfani da mabuɗinsa ba wannan ma yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar mana da cewa kabbara harama rukuni ce a sallah tunda an ce sai da ita sallar za ta buɗu a shiga cikin nasa وتحريمها التكبير abinda kuma يكي haramta abubuwan da Allah ya haramta na aikace-aikace a cikin sallah shine faɗar at-takbir bayan mun ji tsarki shine mabudin sallah wanda shi za a iya shiga wato sallah ta zama karɓaɓɓiya to abinda kuma ke haramta wani aikace aikace ko wani aiki da ke ba na cikin sallah ba shine furta kabbara harama Allahu akbar kana cewa Allahu akbar abin da kake nufi duk wani abin da ba dan cikin sallah ba ya haramta gare ni wa tahliluha taslim kuma abin da ke halatta abin da ke wajen sallah fadar assalamu alaikum ka hada sallah wannan hadisi shi malam ya kafa hujja da shi a kan cewar kabbara harama rukuni ce a cikin sallah domin ita ce ke haramta maka yin wani abu na wajen sallah sai dai ɗan cikin ta kawai saboda in ka samu tsarki ka samu buɗin sallah in kai kabbara harama ka faru sallah ya haramta gare ta kai wani abin da ba na cikin sallar ba sai ma na ci gaba cewa wala yarfa'u sautahu bit mai sallah ba zai rika daga kaf wato muryarsa da kabbara ba fi kulli salawati a dukkan sallolinsa illa idza kana imaman sai dai idan ya zama limami in ya zama limami to akwai buƙatar ya ɗaukaka muryarsa akwai buƙatar ya ɗaga muryarsa don waɗanda suke bin sa su ji cewar ya kabbara su samu damar yin koyi da shi daidai wa da wa yajuzu tablighul mu'adhdhin ya halatta a samu isarwar mai kiran sallah me zai isar takbir al-imam ila an da limani yayi zuwa ga sauran mutane abinda bahaushe yake cewa zakara ladan zama ya daga muryarsa ta yadda zai ji yadda mamu suke bin liman mala ya ce ya halatta yin haka yaushe idan wujidan muqtadi idan aka samu abin da zai bayu ga ai haka abin da zai jawo ai hakan ya faru to sannan ne ya halatta a daga murya ya zama wanda ba liman ba zai iya daga murya don isarwa da waɗanda suke bin liman saƙon abin da liman yake kamar rabin liman kamar rashin lafiyar limani za ta iya sa ladan da murya don jiyar da mamu kabbaran liman wa ba ce sauti da kuma rauni na muryar liman idan dama bai da murya ko ya yi daidai 'yan sahun gaba zuwa na biyu ne ke iya jin abin da ya faɗa abin da ya bayar da nan ba sa jin kabbara. to wannan yanayin da ya samu kansa a cikin raunin muryarsa ya isa dalili abin da kan jawo ladani ita ga murya dan jiyar da wanda suke baya aw kasratul musallina ko kuma yawan masallata a bayan jama'a sai jama'a a sallah hatta sai da muryar liman ba za ta iya isarwa kowa ba to daga inda liman yayi yake iya isarwa da mafi yawanci za a iya samun wani ba sai ladan da yake dabta liman ba ko da tsakiyar sahu sahun da ake da su tsakiyar su wani kuma ya rika daga daga shi kuma dan jiyar da wanda suka yi baya in ku a'a shi limamin da ya rika na tsira da murya mai karfin gaske ke yi yadda kowa da kowa zai ci to ya yi hakan daidai ne idan ne hadda ɗaya waɗannan abubuwan da ka iya sa a kashi daga murya na dashi amma idan har limami ya iya isar wa mamun muryarsa ko kaza wannan dan ba a da bukata malam sai ci gaba da cewa wala yukabbiru al-ma'mum me koyi a sallah wanda ke bin limami sallah ba zai yi kabbara ba illa aqiba intihai al-imam min at-takbir har sai bayan limani ya zama kabbararsa in liman ya ce Allahu akbar to sannan ya halatta ga duk wani wanda ke zurta shi ma ya ce Allahu akbar amma kada ya ce Allah kafin ya ce ku kaza ka ce Allah kina tafi kada ga da shi tabbata to koya aka yi rashin sa'a yawo ya dan shake shi to kan ya kai akubar kai ka kai so da ka zama wani liman ce liman ma zan ba da iya sai dai bi ko kuma ba shi ne hikimar da ta sa aka sa shi ba hikimar ta sa aka sa shi don a yi masa biyayya kai ka zama ba ka zo idan muka wannan gaba malam ya sanar da mu cewa a asali liman aka sani da daga murya ijiyar da mamu ana iya sauka daga kan wannan asali a tafi ga wani daga cikin masallata ko dai ladan ko wani ya wakilci liman wajen ɗaga murya don jiyar da mamu idan limamin nan rashin lafiya ta sa ba zai iya jiyar da mamu ba kamar ya tashi da mashaku muryarsa ta riƙe ba a ji ko kuma ya zamanto dama haka halittar muryarsa take ba mai murya ba ne amma fa malam gangaren ne inda za ka yi haƙurin jinsa in tara ɗau da duk za ka ji lafiya nau amma ko ya ka yi tazara da shi ba za ka ji ba to a nan wakilinsa daga cikin ma imma eh, ladan imma wani su zai iya daga murya muka ji kuma sai ko in ya to cewar jama'a ce yawanta ya kai yawa su da mai murya ne su da cewar ɓalau yake bai iya isarwa kowa ba to a ya halatta a samu wani da zai wakilce shi ci gaba da isarwa da al'umma saƙon abin da liman yake faɗa sannan kuma mun ji cewa yana halatta ba mu ikabbararsa ne idan bayan liman ya riga ya yi ta ba a da buƙatar su yi tare ba a da buƙatar ya riga ne a yi zama sai ya yi sannan shi bai Wani gina da yayin abin da ke cikin wannan gaba zai ma na yi cigar tarakul ya daini wa tuhu daga tafuka biyu hannaye biyu da kuma yadda ake yin su tunda idan an zo yin kabbara harama lokacin da ake yi ana daga hannaye ke ya ake dagawa shine mala yace wa yarfa'u yadayhi ma'a takbir mai sallah yana daga su biyu tare da yin kabbaran lokaci guda Allahu akbar kana faɗa kabbara kana ɗagawa tare ya halatta ke haka au qablahu ko kuma ya riga ya daga hannun kafin ya ce Allahu akbar Allahu akbar lokacin da ce Allahu akbar din ma sauke hannun da ke na gama daga abu ya halatta au ba'dahu ko kafin sa ko bayansa mana kafin kafar ko sa sai na ce Allahu akbar sai kuma ne haka na sauki duk wanda kai yayi ma'ana kana da gadi ba wanda manzo bai yi ba in ka so da kabbara haramaka da daga hannunka su gudana tare in ka fara daga hannun ka dawo da shi kai kabbara in ka so sai ka fara yin kabbara sannan ka daga Allahu akbar tare Allahu akbar dan na kabbara su nan daga ko sai kuma yanzu na daga na sauki Allahu akbar sai wanda kai yayi kana da jaɗi ka ga maka wannan karatun ba in kai wanda ka saba yi tare da dagawa kake kana ganin wani ya daga ya sarke ya ce Allahu akbar sai ka ce a ah. ba ma ke zama a cikin sallar a ah. ka zalle ma ya yi kudin da maka ya ma aka haka shi ba haka ya kama gani to amma karatu zai baka damar cewa duk wanda aka yi daidai to cikar sunna cikar koyi da ban manzo sallallahu alaihi wa sallama ga limani a wata sallar yayi kabbarar tare da daga hannu a wata sallar ya daga hannun ya sauke sannan ya kabbara an gani a wata sallar ya yi kabbara ya gama sannan ya ɗaga hannu sai ya zama koyarwa ga mamun san cewa ba wanda ba a yi duk wanda aka yi yayi ɗaukin guda ɗaya ya zama shi ake koyaushe shi yake gadarwa da al'ummar da ba su karatu ba su ɗauka cewar in aka zo da ɗaya daga cikin salon salon nan da ba saba gani ba an zo wa da sallah wani sabon wani abu amma abin da ake so a yi karatu kuma a aikace a rika aiwatarwa sai zama ko da lokaci ana tunatar da al'umma ana sanar da su abin da wato ainihin ya kamata su sani mana ya ce kullu zalika sabitun da sunnati kowane ɗaya daga cikin salo ukun nan na ɗaga hannu ya tabbata a sunnar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kai kowanne daga ciki sunna ويرفعهما ممدودة الأصابع kuma shi ne sallah idan zai ɗaga su zai ɗaga su ne yana ne ƙasta ya su su tafuka ka tabbatar tafukan yatsun ka sun miƙe su ɗar ɗagallan yatsun hannayen ka sun miƙe su ɗar haka sai ka ɗaga kaga kenan wanda ya haka ke yadda yake ba ya zama mai kamar da kambale ke shan illa ba ta sa ce illa ce ta jin yanzu shi sa ko da ya daga ya daga ha kamar wanda zai tashi sama a to wannan ba daidai ba ne ku hadu aku nan ki bai bi? kuma mai sallah idan zai daga hannaye ya sanya tafukan nasa kusa da wato tafukansa abin da kai yi kafaɗinsa an gani kusa da kafaɗinsa sai ka yi haka da su ka za su zama kafaɗar ka tana nan kuma sun taho kusa da ita to haka kana iya yi wa ahyanan wani lokacin kuma yubalik fi raf'ihima yakan kai matuƙa wajen ɗaga su حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه هل يكيس بتبت كنوانسا maimakon haka gurin zafi a gurin kai kafaɗu sai a yi haka sai dai shiyar kunnuwa sai zama sun yi kusanci da kunnuwa ta kana kai baka san ma da yi to dai ka je da yi ko ka kasu wajen kafaɗinka ko ka kasu wajen kunnuwa ban farko a ana ku da akwai ba ana waje malam ya yin lamba daya sai ya sauka kasa sai ya ce qultu nace wa amma masu shahmatai al'udunai ne bi ibhamayhi amma shafar ko taba naman kunnuwa biyu bi ibhamayhi da manyan yatsunsa biyu fala afla lahu fi sunna ba shi da asali a sunnar manzo in ka ga masu ɗagawa su je hasbi dogari ko su tsosane ko su dunguri dan naman nan da ke jikin kunne to kurunkus ba hadisi ba ta ƙarya ƙarya ba a san ba su shi bal huwa indi mana yace kai ni a guri na ina daukar irin wannan min da wa'il waswasati yana daga abin da ko kwantan shedan ke jawo shi shedan ne yake sa masu kabbara harba in sun daga hannunsu da kai ga har su sa 'yan yatsunsu manya su dunguri dan wannan naman da ke jikin kuɗi babu wannan a sunnar ba malam mai keke da keke ko na sa maka tanda dalla filla filla dan ka san yadda manzo yake sai malam ya ci da cewa wa bu ul yadaini wa kaydiyatuhu Allah ya biyu daya kan daya da ake a sallah da yadda ake yin su sai ce kuma ya ba'u yadahu yadahu yumna sannan sai masallaci ko kace sai musulmi ya sanya ya dora ya aza hannunsa na dama alal yusra kan hannun hagu aqibat takbiri a ƙarshen gama kabbara harama wa huwa min al anbiya daukan hannun dama a dora akan hannun hagu bayan gama kabbarar harama yana daga cikin sunnonin annabawan Allah ba annabi Muhammad kadai bane yake kafin sama annabawan da aka saukar da musu da sallah aka umarce su da yin ta suna yin haka alaihi musallatu wa salam ira da amincin Allah su tabbata gare su bayan mun ji cewar sunnan annabawa mai shi sai malam ya goya da cewa wa amara bihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya umarci ashabahu sahabbansa da su yi haka dan kada ka ce to ai in sunnan annabawa ce ai an ce mana abin da yake shari'a a annabawan da suka gabace mu baya zama shari'a a cikin wato tsarin abin da aka saukarwa annabi muhammad na doka har sai idan bai saba da nasa ba ko kuma shi ma ya ce a sai ma ya ce to ya ce a yi dan ya ce da sahabbai su yi haka ba abin da ya taƙaita iya da suka gabatar mana har da mu a ciki فلا يجوز إسلالهما ko isdaluhuma shine daidai fala yajuzu isdaluhuma sauke hannayen a sake su kasa, bai halatta ba sai ya ci gaba da cewa wa yaba yumna ala zahri kaffihi yusra zai dora hannunsa na dama ne kan bayan tafin hannunsa na hagu ga tafin hannun hagu ga bayansa na aiki da cikin, cikinsa to ga hannun hagu ga bayansa sai aka ce to shi hannun dama a ɗauke shi a ɗora a kan bayan tafin hagu wa an kuma a daidai wato wuyan hannu to da haka wannan tafin hannun da ya na dama ya zo ya hau kan tafin hannun hagu da yatsunsa yatsun na dama suna daidai wuyan hannun hagu suna kai an gani ko ice wasa'i kuma ana iya ɗaukar su a ɗora a kan sangalin daidai wato sangalin hannun kafin ka je gwiwa ta hannun ana iya ɗaukar tafin hannun na dama a ɗora a kan bayan sanganin hannun hagu a shekara da fuska biyu ko ka ɗauki tafin na dama ka ɗora a kan bayan na hagu kamar haka ko ka ɗauki tafin hannun na dama ka ɗora a kan sanganin hannu kamar haka amma babu haka na samo gwiwa na rike gam da hannun wato hagu da hannun dama babu shi inda kana ka daina wa taratan yaqbidu wani lokaci kuma sai ya dabba ba dorawa ba qabdu yaqbidu wani lokaci wa taratan yaqbidu wani lokaci sai ya dabba gashi na da na danke daidai wuyan hannun da hannuna na dama na danke wuyan hannun hagu alal yusra akan hagu kamar yadda shi ma kana da zaɓi in ma daidai wuya ka danke shi in ma ka tafi daidai tsakiyar zanganin hannun ka danke wannan ƙablu ɗin shi ne bahaushe yake cewa kabalu in ka ji dan kabalu to wannan shi ne shi wani dan kabalu Da a unguwan mu adakawa mai makotakan mu arzai akwai makarantar yan kabalu makarantar malam banzo na yi ta dare a nan islamiyya amma ban yi ta safe da sayan ba ana ce mata makarantar yan kabalu saboda su suna sallah suna kaban an gane ko nan da an yi gogon mai kaban da an ko masallacin da mun ba sa yin kaban ta shiga kai za a ɗaɗa ko ka tanka kat sai an je waje a ce nan ba masallacin ku ba ko dai ka ji nan mazo ne ba kabali ba ko ko eh, da masallacin dan koyi da mazo to shi ne malam sai ya sauka ƙasa ya mana lamba sai ya sake cewa wa amma masa hasanahu ba'dul muta'akhirina amma kyautatawar da wasu daga cikin malamai yan baya-bayan nan yayi min al-jam'i bayna al wal-qabdi na cewar kana iya hada danka da ɗorawa a kalla guda hakan da ya faɗa in ji mala yake cewa wannan abin da ya faɗa fi alin wahidin a lokaci guda falin ma na afla ina daga cikin abin da bai da asali shafuɗa ne manzo a sallah in ya zaɓar wa kansa wasu ɗorawa to hakan zai yi har ya gama sallar ta shi yake yi in a dorawar ba wannan zai ba sanar zai yi zuwa sangalin hannu to hakan zai yi har ya bar ya ɗaukar wa kansa wasu uke in ƙafafu ya ɗauka a farkon sallarsa idan kiran to shi zai hayya bar in dankar da e tsakiyar sangalin hannu ya danka to shi zai hayya bar to in ƙafafu abu in wadu'u wa bu'un gaurayawa a raka'a farko qabalu raka'a ta biyu wa bu'un ta uku kuma a sake dawo qabalu mala ce bai da asali sha kudin ko dai kai wannan ko kai wannan a san wanda kake ta ma dai ana fahimta to mun ji cewa tunda ya ce fa bayanin nan da yake mana sifar sifar sallar manzo ce kamar kana tsaye kana ganin manzo na yi kenan wannan sakon da ya ga mana na dora hannun dama akan na hagu haka sifar yadda manzo yake yi bayan gama kabbara harama ko kuma kabaru dankar haka yake yi bayan gama kabbara harama to me hukuncin sallar wanda e sallar hannunsa a sake sallar ta yi amma bai da ladan kwaikwayar manzo a wannan kama hannun da ake shine abin da ya rage sallarsa amma sallar lafiya sai in ya fi ka halartoyi don Allah da nutsuwa a cikin sallar ka kyautata rukunanta ya iya kun lada a sallar in aka dace ta fi shi waɗannan a sunna da farilla sai ka taho mana yace mahallul wadi wurin da ake aiko hannayen guda biyu an tsau ɗaya na damar an tsora wa na hagu to ina za a ajiye su in dankar aka yi a ina za a ɗora su a kaza a kai su ko a ciki kirji shine zai mara an gane ko ishe wa yaba'uhuma ala sadrihi faqat zai dora su ne kan kirjinsa kadai in ka ci kadai to ba wani gurin ke ko yake arrajulu wal mar'atu fi zalika sawa da mace da namiji a yin wannan sunna duk ɗaya ba sallah duk take banci maza ban da mata ba ko ba sallah da yake banci maza ban da mata ba dama manzo ya ce ku yi sallah ku irin yadda kuka ga ina sallah to mata na sallah maza na sallah duka kowa yana dora hannu akan kirji bayan dora hannun dama a sallah sai sake sauka kafa sai yace qultu nace wa wad'uhuma ala ghairi sadri dora su hannayen akan wani kirji kenan ba akan kirjin ba in ma ba ko dai ka tarar dalilin da ya zo da shi ran dauna ne ba abin a dogara da shi ba ne wa in ma la asla lahu ko ka tarar da wanda ma bai da asali da haka ma tsorawa a ciki saman cibiya ba su kwaikwayi manzo ba masu tsorawa kasan cibiya daidai mara ba su kwaikwayi manzo ba an fahimta ko wanda suka tsora a kan kirji su ne suka yadda manzo yi shi ne abin da malam ke gyara ya ci gaba da cewa wala ya juzu أن يضع يده ana على قاصرته bai halarta ga mai sallah ya tsora hannunsa na dama a kan kwiɗinsa an ba hannuna na dama ba za ka zo kana sallah kai sai dare har ka wata ne sallah ba nan shi ne kafira tsakanin inda haƙarƙari ya ƙare ta ƙafa, da kuma inda ƙugu ya fara wannan sanka kankanin inda naman nan yake nan shi ne fi'i kafira to bai halatta mutum ya sa hannunsa a yana sallah sai ka ci wa ɗan bindiga kamun kamun gindi in ji ba hau eh ba zai halatta a cikin sallah mana ya ci gaba da cewa alkushu'u nutsuwa a sallah wannazuru da duba ila mawdi'is sujudi zuwa gurin da mutum zai sujada ka yi kabbara harama ka yi ɗaga hannunka ka yi ɗora hannunka ko su da yanzu muka gawa to da ka yi waɗannan yanzu kuma ina idan ka ya kamata ya kalla a wannan tsayuwar shi ne malam zai mana magana wa alaihi an yakhsha fi salati dole ne a san mai sallah musulmi ya nutsu a cikin sallarsa ya sa Allah a cikin sallar shi zai gadon masa da tsoron Allah da nutsuwa kuma ita ce sifar sallar bayi mumine dina kun fi salatihim khashi'un waɗanda suke masu nutsuwa a cikin sallolin su haka Allah ya qad aflaha almu'minun alladina ne alladina hum fi salatihim khashi'un muminai sun rabauta sun tsira suwaye su farkon sufa da ya jero sai Allah ya ce su ne waɗanda suke nutsuwa cikin su wa an yatajannaba kullama qad an anhu ya nesaci dukkanin abin da ya san zai kautar da shi daga nutsuwa duk abin zai ɗauke hankalinsa ya shagartar da shi daga samun nutsuwa to ya nesace shi min zafarifa abin da ya haɗar da kwalliya wa nuqush da zane-zane shi yasa malamai suke cewa baya cikin sunna zane masallaci da rubuce-rubuce nan an sa Allah can an sa Muhammad can an sa jalla jalalu can wa isa ka ka san yanzu wani sanin sallar jalalu jalla jalalu na sallacin da ba jalla jalalu ba Allah ba Muhammad ai shi zama da bayanin Allah ya fi ka sanin sa amma bai sa ba to kai me naka na sai leke inji bahaushe sai ka sa wannan ba shi ke nuna cewar kana yi da Allah kana da manzo ba a'a abu ne a rai a zuci in za ka fito da shi fili ka fito da shi yadda manzo yake a fito da shi ba yadda kai kake so ba to saboda haka wannan zane-zane da rubuce-rubuce a bangon alkibla ba na alkibla ba bai da asali domin zai ɗauki hankalin mai falla daga fallarsa, daga nutsuwarsa ta tafi kallon wani abu sai ka je ma masallacin madina yanzu fitilu masu wato ainihin ƙalƙal da bankoki masu wato bar sha'awa da ɗaukar hankali da wata lema a daidai tsakiya ta buɗe tsarife aka ce da kai ba kawai ya je wannan wuri za ka sha mamaki kai kawai da nake hiduwa ko ya ce irin wanda yake cikin sabara ba dan Najeriya ya je Saudiya za ka sha mamaki to da tafiya hajji da Switzerland ya ɗauka Najeriya zai haska fitina kuma hai zai dawo zai ga ɗauki wuta ba ƙarshen ta ko dare ko rana to saboda haka sai ka je in ka biye waɗannan abubuwa su suna sanin abin ya zama mafi amma sai zama ta a akbar amma ko haka yake ko ba ka ce sallah yake hakan ya tafi ko yana kallon wani abu ba a son samar da abin da zai dauke hankalin mai sallah daga tsoron Allah a cikin sallah daga nutsuwarsa a cikin sallah فلا qa'ani yashtahihi Kuma kada musulmi ya sallah a gurin da aka aje abincin da yake sha'awa. tunda da kasan kai ne sar dan wake ne kuma an kawo shi ne na tare shiga sallah shi dan waken ka sai kai sallah kan gane ko amma ba sai kai tabbara wuce na so ko zai isa ko ba zai isa ba ta ga sallah ta samu kabbara ko ka kallon kwana kuma kana kallon yawan ku da za ku ci ka gane ku tunanin da kowa ce yana tunanin ya wala wa huwa yudafi'ul bawl kuma kada mai sallah ibadu sallah yana ne matse fitsari mudafa shine tun kuɗa kana shimfiɗa sai koma kada ya taho to ne maka tsari wal ghaib ko bayan gida in ku hakan la kai sallar kana mutu mutu yadda a tsaye ne ana so wato baka tsaya to za a kana haɗe cinya dan tare fitsari kada ya taho in zama kai za a kana ta matse matse saboda me kada ya fito ba a shirya to in ka san kana jin fitsari to kan ma ka faru sallar ba ta je kai fitsarin kai karshe ba in ka san kana jin bayan gida kan ma ka faru sallar ba ka je kai bayan gida ka karshe ba an fahimci nufin saboda wannan zai na san maka da nutsuwa a ciki zai sa ka karɓa musu musu da matsamace mala ya ci gaba cewa wa yanzuru fi qiyamihi ila mawdi'i hujudi masallaci musulmi zai rika kallon gurin sujjatarsa ne a lokacin da yake tsaye wayan buru zai rika duba fi qiyamihi a tsayuwarsa ila mawdi'i sujudihi zuwa gurin da zai sujjadarsa idan ka gama ruku'u ka gama wato zuwa daga ruku'u ka tafi sujada idan ka je inda kake aje goshinka in kai sujada to da kake tselan ake so ka kalla ka gama tun ka kalli kudu ko ka kalli arewa bai taso ba to tun ka kalli can gaban ka san ba kwana bai taso ba an fahimta ko da ka ba kallon dama ko hagu ba kallon can gaba inda za ka aje goshin ka nan ake so idan ka yarda kalla shi zai hana ko wani zai daukar maka hankali ta gaba amma in wani dalili ya sa ka kalli gabanka wannan baya rasan maka da nutsuwa kuma baya lalata nan gaba mu ma mun zo sallah mun rika kai da ka ina cikin ƙarin da aka samu a sallah ko idan da suna kallon inda za su yi sujjada dukansu idan su ina gano dankar da ya je kai an fahimta to shi na aka ce idan kana dab da liman wanda dalili yasa a kokarin ka na ka ga yadda liman yake sai idan ka ya dan daga sai ya fuskanci wani abu na bangaren abin da ya shafi gaban inda kake kallo to wannan ba zai cutar da sallah shi su malaman suka ce ya halatta lokacin da kake kabbara harama Allahu akbar kallon ka iya duban gaban yayin da ka gama ka dora tafin hannunka kan nagu ka dora kan kirjinka to maza kalli inda za ka yi sujjada an fahimci da wala yaltafitu yamina me sallah ba zai waiwaya dama ba ina sallah bai halatta ba wala ya yasaran kuma ba zai waiwaya hagu ba fa inna liltifata haqiqa waiwaye a cikin sallah ikhtilasun wata wata ce yaktalisuhu shaytanu da shaytan yake wakatta min salatil abdi daga sallar bawa daga sallar kawai ga dama to shaytan ya yagi rabansa a sallar kana waigawa hagu nan ma ya wakci wani kasan daga ciki ashe wanda ike waiwai a sallah zai iya fita daga sallah ta ya yage ladan saboda shedan ya ɗebi hankalinsa da wato ainihin karkatar da shi daga inda ya kamata ya kalla shi yasa manzo yake cewa wanda yake sallah ya sani yana ganawa ne da mahaliccinsa da zarar ya kau da kansa dama ko hagu to shi ma zai rasa fuskantar mahaliccinsa mala ya ci gaba da cewa wala ya juzu an yarfa a basarahu ila sama kuma bai halatta ga mai sallah ba ya daga ganinsa zuwa sama an ce ka a kalli dama fa'alla Allah a kalli hagu a kalli inda za a ji goshi in an yi sujada saura ina rage sama za ka ce bai halatta ba mutum ya kalli sama yana cikin sallah saboda hadisin da ke cewa ɗayan ku bai gudun a garin kallon sama Allah ya wacce masa gani ya dawo da idan baya gani ga shi ƙuruƙu ko kuma a wani bayanin na malamai suka ce Allah ya wacce masa basira zama ya dawo ya zama dolo ba basira babu wato kaifin hankali an tafi da shi kaga zama ɗan rakiya a duniya ko haka ake ta masu tunani da basira sai ce kafa kusa mana wala ce kan gaba kan baya da shi shirme zai mana to ana samun kai a irin wannan yanayin a ta dalilin daga kai zuwa sama a sallah to a shi dai ka ta sallah in dai kana so kai sallah ka amsa sunan sallah to sai fa ka kiyaye da waɗannan abubuwan da muka shi ne yasa ake mamaki cewar Allah ya faɗa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana miyagun ayyuka tana hana munanan maganganu amma ku ga masallata sun kware a wannan abubuwa da suke hana me ya jawo ba irin sallar da take hana waɗannan abubuwan suke yi ba dan da suna yi zancen Allah ina nan haka ike ba sauri za a ga haka kula ka mai san isalla wasu za ta hana shi miyagun ayyuka da maganganu marasa kyau to ya yi irin wannan bayanin da muka ji a fannin kuma anan za mu tsaya abin da muka dace Allah ba mu ladan wanda muka kuskure Allah ya fi kira sallah aka kira sai mu tambaye ku الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد dangane da takardu da aka aiko da tambayar a cikin su tambaya ta farko take cewa malam duk rana irin ta yau ana neman sadaka a hannun masallata shin mu mata muna cikin gida za mu iya bayar da irin wannan sadaka in har zai yiwu yaya za mu yi mu koye sadakar mu don kar aikin mu ya ɓaci Allahu akbar wannan ce ina mun da abin da sahabbai suka ce wa manzo a lokacin manzo mata suka ce manzon Allah sahabbai maza mu ko iyayenmu daga ciki sun kwace mana ko da yaushe suna tare da suna kun kwadar abin da kake da shi sai dai abin da suka samu san mana ba ka ajiye mana wata rana ba mu ma mu zama har da mu muna samu kai tsaye da gare ka ba sai tukuna ya dan sane ba ha da dumi su daga bakin daga bakin da kawai mu ka gama ana suna magana yadda za a yi suna wato ainihin rike-rike da maza wurin kiyaye abin da manzo ya faɗa kai ida gare shi haka na kuma a lokacin manzo akwai sanda wato ainihin sallar id bayan ya hudu ba ya bayani ga kowa da kowa ya kuma tafi gurin bangaren mata su ma ya gaya musu abin da ya gaya musu wannan ya sa wasu shi da ɗan kunna su saka wasu su da zobe da saka wata cire sarkarta ta saka duk suna kokarin su ma su dace da samu wato ainihin ladan sadaka da kuma kusanci zuwa ga Allah Ke da muka wannan hadisin da nake bayani na mata da suka rika ɗaukar zobe suna sakawa a rigar bilal ko kuma suna saka ɗan kunne a kuma filin idi a filin suka yi kuwa a fili suka to ya halatta ki aiko da sadakar ki a fili kyan niyyar ki na Allah kika nafa ne zai sa sadakar ki ta tabbata ba tare da ta lalace ba ko da kin ne ta an shammaci wanda yake miƙa hular an jefa amma ya zaman to ba nufin ki Allah ba ko yau ba za ki rana ba abin da ake so tsarkin niyyar da kuma nufar Allah kuma kake raina abin da zaki ba saboda haka Allah yake cewa in da sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum Allah yace idan kuka bayyana da ku ma dalla da bayyanarwa da san da kai a fili sannan zai zama tuni ga wani shi ma ka ce masa ya zabure idan kuma wato ainihin kuka ɓoye wannan wato sadaka kuka bayar a ɓoye kamar yadda wani hadisin yake cewa cikin sukukun mutum bakwai za zama a ƙarƙashin inuwa al'arshi rana al'iyama da ba wata inuwa sai wannan inuwa daga cikin sukukun mutum bakwai sai aka ce akwai mutumin da yake sadaka ya ɓoye ta har wato hagunsa ba ta san damansa ta bayar ba don boye ba kaga hagunsa da damansa a duk a jikinsa yake to amma zai ɗauka da damar ya miƙa wanda ya ba da hagu ba ta san ma dama ta miƙa ba saboda ɓoyewa Allah ya to idan kuka ɓoye din a ƙoƙarin ku na ku idan wanda kuka yi shi ba nufin ku bayyana kashe dan ya shigo ciki ko hakan shi ya fi alkhairi da eh, ya fi alkhairi ki bayar har a zo a baya ba a san wace ce ta bayar ba amma in ma kin bayyana muddin kira na akan niyyar kyakkyawa da nufin Allah dan da kika ba ya dauko ya zo ya kawo shi ma kin koyar da shi daukan abin da yake da shi ya taimaka wa Allah da addinin ka ga ma wani alkhairi eh saboda haka kin ne ake fuka Allah ya sa mu dace wannan kuma yake ta dan Allah malam ka koya mana yadda ake yin kiran sallah tare da rera shi a aikace saboda mafi yawa ladanai suna yin suna yi da kai kawai ba tare da an koya musu ba za ka ji kurakurai a cikin kiran sallah sosai yi wannan gaskiya dan wani ana kiran sallah in ba dai Allah ya sa kullun ka ya kai kuma ka nutsu ba za ka dauka kuwa jama'a ke سمع يا أنا الفلاح يا أنا الفلاح أنت أقول لك فوقت هيا لالي فلا هيا لالي فلا لا كما مالك كما مالك ya yadda ba a allura baka koya ba kamar za ka iya gurgunta mutane ya yadda ba a shiga kasuwanci da ka in ba haka ba a sha ka shan da ba za ka warke ba Ni zai ka jira ta don kada ya samu asara ya ake yi ta ila ake farawa sai an sami idan jama'a sai an yi wa ne an ɗan yi kyale da gurin kasawarwa duk zai koya amma haka ibada tsakaninsu da mahalicinsa kawai yadda ya ga ana a gari ko shi ma ya yi daidai bai daidai ba uku ta magana kuma ce shi uwa da uba haƙaƙa ne shi musulmi ne gaba da baki ta aba shi ne matsalar ba yi yadda musulunci ya zo da shi yadda manzan da aka aiko bayanin musulunci haka kai shi ne abin nema ba magana daɗewa a ciki saboda haka wannan ina da abin da za a kansa wani lokaci za mu kirkata maimakon karatun mu da muke sai mu sa lacca kan kiran sallah sai kawai ai insha Allah wannan kuma yake cewa malam ka sanar da karatun wani masallaci wani malami shine malam kasim uba, a masallacin makama wancan satin kuma mun halarta kuma mun ƙaru Allah ya saka da alkhairi mu wannan godiya ce ida kuma addu'a babu ko shakka da duk mai so ya karu ya ga wato ainihin karatu irin na dan baiwa to je sauraro wannan tafsiri Allah yana bayar da ga wanda ya so za ka yi wato yi bincike za ka in kana karatu za ka shiga cikin waɗanda suka yi karatu Dabtoci ina faɗar wannan tsakanina da Allah da ya halicce za ka shiga tsakanin daktoci da suka kwankwaɗe karatu suka koku amma ba ka sami irin abin da za ka samu da wajen malamin na a cikin tafsiri ni na tabbata in ne rantsuwa ba zan yi kafara ba in nace yayi wa malam Jafar marzai fin tun kau a ilimin hadisi kuma a aya Qur'ani wanda suka je suka gani shi da ku ga launi za ka dauka da Qur'ani aka haife shi ba ku yaɗi ba to baiwa sai Allah yake yin ta ga wanda kuma shi bai da fatar da ta amma ba yadda ka iya da abin da Allah ya bashi ko da zai sallah su da ka ba kwanan dakta ko kuma kiran dakta shi ne matsala abin akwai ko ba a wani na je lalata karatukan mu da aka ɗora akan takarda Wani mutum je samu takardar kuma kwankwasa sai ta biya su kamar kwali ko loko ne kawai babu karatu amma da an gina akan cewa waye iya yake da shi zo kai amma zamanin muna da gangaren a qur'ani kamar da su aka haife su da qur'ani aka haife su amma wani saboda ba su da takarda ba za a ɗauke su aiki in kuma an ɗauke su sai a ba su albashin ɗan sakandare malamin da ya gama sakandare ko kwaleji shi ba ɗauke shi ya yi digiri ba kuma yana da digiri sauke qur'ani wasa ne hadda ce wasa ne ai digirin ke to Allah ya tsare mana irin su yawaita mana irin su sannan wanda yake cewa malam tambaya ta na ga mutane idan sun yi raka'a suna zama kaɗan kafin su tashi tsaye me ya dogara su kan haka daga ƙarshe akwai dattijo uba a gare mu cikin wannan unguwa ba shi da lafiya mai suna alhaji abdullahi gumar a yi maka addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya tashi kafaɗinsa Allah sa rashin lafiyarsa ɗaukakan matsayi shi a gare shi da kankaran kurakura Batun kuma zama da ake yi in an yi raka a farko kafin a tafi ta biyu da in an yi ta biyu kafin a tafi ta uku dan zama kaɗan shi ne ake cewa jilsatul istira dan zaman hutu na an gama raka a guda kafin a tafi ta biyu ko dan zaman hutu na an gama raka a ta uku kafin a shiga ta hudu manzo yana yi za mu zo shi a cikin wannan mutum ba mu ƙara so gurin ba amma in ka zo za a yi bayanin su filla filla dogaran su manzo yana yi kuma ya ce a yi sallah irin yadda aka ga in kai sallah ba wannan yi. wanda ki sallah da wannan ya samu ladan wannan abin da ya da bakai ba sannan zai iya fifita in mafarki ko na abu ina jin ma na taɓa faɗa za ku iya shiga sallah da mutum tare farar ku shigo masallaci kai to na ƙofa shi ta wannan ƙofa ina sako kafar ka sako ta tare ku sako kuka zauna kuka jira liman sai zo aka kabbara amma ai sallah a idan ki dara kalada ko kuma ka dara daga yawan wato nutsuwar da ya fi ka halarto abin da yake ciki da abubuwan da suke kama da zai iya fifita dan daukewa hankalin da ka samu wacce da ka samu daga shidan da shi bai same ta ya nuna cewa dan ka riga zuwa kuma ka yi da abin da ake kafi shi lada ha sai an samu wasu cikakkiyar nutsuwa da yi yadda aka ce da abin da ya kamata Allah ya ƙara taimakon mana amin malamin menene matsayin matan da suke al'ada a a matsayinsu na ɗalibai shin za su iya ɗaukar alkur'ani da wannan matsalar matsala ce da take da maganganu tsakanin malamai malamai na ambata cewa macen da take haila Allah ya gaya mana cikin alkur'ani wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa sahabbai na tambayar ka game da jinin haila ka ce shi jinin haila zanta ne don haka kuma mazaje ku cewa mata yanku a gurin da suke jinin al'adarsu har sun sami tsarki sun yi wanka sai zama to cewa to wannan rashin tsarkin sakamakon jinin al'ada yana nuna ko ina na jikin mace shi ma ya zama mara ƙarfi. yadda aka ce kafar tsiretinta mafitar ƙazanta ce shi abin suke fitar wannan jinin ƙazanta ne to sauran sassan jikinta ma ya zama ƙazanta da za ta saba ka sai ka wanke gurin ko ko ba haka bai? in ta shafe ka sai ka wanke rigar ko ko ba haka bai? an fahimta shi ne sai Usman suke cewa a lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam manzo ya ce da Aisha ta min da duma sai ta ce ai jinin al'ada ne sai ce ai jinin al'ada ki ba a tafin ki yake ba an fahimta ko sai suka ce so da to idan ɗaliba mai karatu alƙur'ani da ake ko da ita karatu ko kuma wata ta saba tana ta alƙur'ani in bata duba ba haddar barka ba ko kuma ta haddace in ta sake da dubawa haddar za ta zube ta yi rako-rako sai malamai suka ce in ta kama alƙur'anin ta ta buɗe ta karanta ko ta buɗe an koya mata ba ta yi laifi ba domin al'adar ta ba a tafin hannun ta shi ko ba ta buɗe da zafin ta wulakanta alƙur'ani don ta koye shi ta ba shi haƙƙin da bambanci da ai masa rukun wulakanci ko mai tsarkin hannunka ko mai tsarkin ka an fahimta ko to shine malamai sai su faɗa wasu kuma ta a ai bai halatta a taɓa alqur'ani sai ana da tsarkin fitsari ana da tsarkin alwala ana da tsarkin wato jiki ba ki haila ko baki fitsari baki tsarki ba sannan kuma kin yi alwala la ya masu ko suka ce ilal zaharun ta kunshi wannan duka sai su da suka ce ai ya kamata ku komawa zuwa ga ayar kafirta bayan ta da bayanin da yanzu shin wannan ana fi maganar mala'iku ne ba ne taɓa lauhul mahfuz sai bayan Allah masu tsarki mala'iku ba maganar muna ake a kalla ba an gane ko saboda haka in mai koyan ilimi ce ka ɗauka ta karanta babu laifi amma in suna iya yi ba ta da ta daukan ba ta yi ba sai ta daukan ba an fahimta ko Wani shi na dai Allah ya mu dace akwai wasu guda biyu su ba yau zan an tambaye su da wanda yake a hankali sannan a yankan Allah ya mu sati ne zuwa sai mu amsa Kar su ce an amsa ta wasu ba amsa ba ba na zarta na kuma sallah su za a amsa Allah ya mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik